Bari mu fara da jigon rahotanninmu na yammacin yau. Rikici ya ɓarke a masarautar shinkafi da ke jihar Zamfara ta Najeriya, sakamakon bayar da sarautar sadaukin shinkafi ga tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Femi Fani Kayode da masarautar ta yi. a cikin sanarwar bayar da sarauta da wace mai martaba sarkin shinkafi alhaji muhammadu makwashe isa ya sanya wa hannu ya yi kira ga femi kayode da ya daure ya ci gaba da bayar da gudunmawarsa wurin ci gaban yankin sai dai kuma hakan ta fusata mutanen wannan masarauta kamar da za ku ji a rahoton wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba. Sakamakon nuna damuwa da al'ummar masarautar tashin kafi da ke jihar Zamfara suka yi game da bada sarautar ya sa mutane da dama suka ajiye sarautun da masarautar ta basu ganin a su ya kamata duk wanda masarautar za ta karrama ta bashi sarauta to ta ba wanda ke amfanar da al'ummata da kuma ƙaunarsu. To sunana Dr. Tijjani Salim Shinkafi muna cikin damuwa na ba da sarauta ga hitaccen maki ga duk wani ɗan arewan Najeriya wanda yake da kishi ga wannan yanki to ban ga dalilin da zai sa ko kwaɗayin da zai sa masarautar mu ta ɗauki wannan sarauta musamman a ce sadauki sadauki shine mutum wanda zai iya bada rayuwarsa zai iya bada jininsa zai iya bada komi nashi wannan abu gaskiya ya yi muni an ɗauka an bashi ba tare da ya taba sanin shinkafi ko ya taɓa zuwa ko ya wata alaka ko ya wani abu wanda zai amfani mutane shinkafi akan haka na aji wannan sarauta wadda nake da ita ta masarautar shinkafi wato uban barayin shinkafi sunana dr suleiman shu'aibu shinkafi ba fani kayo dai sarauta a arewa cin mutunci ne a mutanen arewa cin mutunci ne a sarakunan arewa cin mutunci ne a gwamnatocin arewa kowa ya san fani kayo dai da cin mutuncin arewa to wannan tafiya wannan ba tafiya ba ce ba za ta dore ba ba mu yadda da ita ba kuma ba za mu yadda da ita ba a matsayina na sarkin shanun shinkafi yau ina tabbatar ma da duniya cewa na ajiye sarauta ta ta sarkin shanun shinkafi ba da wannan sarauta ta sadaukin shinkafi ga Femi Kayode ta ci gaba da jawo kace na ce har a arewacin Najeriya inda wasu al'umman makwabciyar jihar ta zamfara wato jihar Katsina nuna damuwarsu kan bada sarautar. Sunana Ibrahim Ahmed ni a matsayina na bahaushe kuma mai kishin arewa wannan abin Allah wadai ne abin takaici ne a ce wani basarake ya ɗauki mukami na sarauta ya ba wani mutumin da yake makiyin arewa wanda tun asali a rayuwata da na san wannan mutum bisa karance-karance da nake yi ban taɓa jin wata kalma ta alkhairi da wannan mutum ya taba yi ma mutanen arewa ba cewa aka yi ya ba mutumin da yake kawo wani ci gaba a cikin waɗannan al'umma ba mutumin da kullun ya buɗe baki ba shi kullun tofi ne zai yi na musguna ma mutane sai dai masarautar tashin kafi da ke jihar zamfara ta yi gumkan batun ta ki cewa uffan kamar yadda ibrahim muhammad sarkin sudan wanda shi ya mika ma femi kayode takardar sarautar ya ce har yanzu masarautar bata ba su damar magana ba game da zargin da wasu ke yi cewar gwamnatin jihar zamfara ta sanya sarkin bada wannan sarauta mai ba gwamnan jihar shawara kan harkokin masarautun jihar yusuf abubakar zugu ya ce gwamnatin jihar ba ta tsoma baki wajen bada irin wannan sarautar mu ba haƙƙin mu bane mai martaba sarkin cikin shinkafi yana da dama a matsayin shi na sarki ya zabi duk wanda ya ga dama ko ko wanda ya taimaka ma al'umma ta ya bashi irin wa'annan sarautun don ba sarauta ce ta hakimi ba ko uban kasa ba ko wani dagaci wanda zai mulki wani wuri kuma ba wai wani council member bane yanzu dai masana na ganin cewar an she wannan sarauta da aka ba Femi Kayode ita ce kusan mafita ga masarautar ta shinkafi don zaman lafiyar ta kamar yadda suke ci gaba da cece kuce Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga Zamfara Zamfara a Najeriya. Dangane da naɗin na Femi Fani Kayode daga nan Bon ɗazu kafin na shigo ɗakin yaɗa shirye-shirye na tuntuɓi Dr. Ibrahim Usman Isa, tsohon shugaban gidan adana kayan tarihi da al'adu na garin Sokoto, akan yadda yake kallon wani al'amari. Wato ba da mukami ko kuma wani a sa sunan mutum ga wani abu wanda ake gani muhimmi ga jama'a ba wani abu bane sabo a arewacin Najeriya da kuma Najeriya ma gaba ɗaya. Waɗanne irin abubuwa ne suke sa masarautun arewacin Najeriya dama tun fil azal su ba mutum irin wannan sarauta? Wasu akan lura da menene ka kawo na ci gaba a cikin wani al'umma da da za ta baka wannan mukami. Mai yiwuwa ka ɗauko kai mai arziki ne ka zo ka yi wata gudunmuwa ta musamman wanda za ta sa wannan al'umma ta ci gaba. Femi Fani Kayo da in maka ba wannan abin da ka faɗi yanzu ya cancanta kenan da wannan mukami da aka bashi na sarauta? Har yanzu mu ba mu ba mu fahimci shi inda wannan masarauta ta shinkafi ta samo wani abu wanda aka cewa ga shi na muhimmi wanda ya yi har aka bashi wannan mukami ba. Wato da kenan dakta kuna ganin cewa bai kamata a ba shi Femi Fani Kayo da sadaukin shinkafi ba kenan bai cancanta ba. gaskiya da yake wai shi sadauki mai sadauki ke nufi ne sadauki yana nuna kamar wani mutum jajirtaccen mutum wanda ke iya jawo wani abu na cigaba daga wani wuri ya kawo a ƙasar da yake amma kuma dakta za a ce kamar mahaifin shi Femi Fani Kayode dinnan ya rike mukami a Najeriya sannan kuma shi kan shi Femi Fani da ya yi ministan sufurin sama na Najeriya wannan bai cancanta ba abinda gudunmawa misali ga ƙasa cancanta ba al'adun mutanen arewa ba ya son su addinin su ma ya kushe shi saboda haka kaga a ce an zo an ba irin wannan mutum irin waɗannan wannan mukami na muhimmi ba wannan gaskiya akwai akwai matsala gare shi. Dakta za a ce kamar ba a san hangen nesa da ita masarauta ta yi ba domin shi Femi Fani Kayo dai kamar da jama'a suka sani ya yi ƙaurin suna wurin wato sukar 'yan arewacin Najeriya. Sai kuma masarautar ah. Ah, shinkafa ta ce to ga mukami ta basa na gargajiya. Wannan ba zai zama wata hanya ta lalama ta ɗinke barkar da ke tsakani ba tun da dama shi ma ɗan Najeriya ne a zuwa ce da Najeriya gaba? Eh, eh, gaskiya ne jawo shi din amma ai mutum wanda ke son jawo shi ake jawowa wannan ba Allah ba har yau har yau muke magana da kai bai taba nuna cewa ga wani abu na alheri wanda mutanen arewa ke yi ko kuma arewacin Najeriya ke yi na kawo ci gaban Najeriya. A ƙarshe yanzu dakta tunda 'yan majalisar sarkin shinkafi rahotanni na nuna cewa sun bijirewa wannan nadi idan masarauta bata canza matsaya ba me kake ganin zai faru? Ba ba a nan shinkafi ba kawai a dukkan sauran arewacin najeriya duk wani wanda ya san abin da yake har aka ce an bar wannan mukami na na sadauki ga fili kayade domin shi yanzu bugun gaba da zai yi fa suke suke taimaka wajen ci gaban arewacin najeriya so da kaga wannan abu gaskiya abu ne wanda a abin bacin daga duk wani dan arewa da wanda ya san abin da yake yi Dr. Ibrahim Usman Isa tsohon shugaban gidan adana kayan tarihi da al'adu na garin Sokoto a cikin hirar da muka yi da shi. To da kuma haka muka zo ga ƙarshen jigo rahotannin namu na yammacin yau. yauwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka.